بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي معك أنقوى السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بركة ملوى النمري سينا لها دي شاد يا رمضان أشكرا تدبو ديد تريه دودة لاتن ترى هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دقى برن مكة دوا برن مدينة وان دي دي دي دا أشرن دا بيار أشكرا تدبو بيو دشا تبس ميلادية kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce da farko shawara yake bayarwa ba tambaya ba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malin lafiya malam ababin shawara malam wa'annan tambayoyi suna cinye lokacin da ya kamata a yi tafsiri to malam mai zai hana a amsa tambayoyi takaitattu wa'anda ba za su gaza minti goma sha biyar ba dan girman Allah malam a duba wannan Allah ya saka da alkhairi to insha Allah mun duba kuma za mu ci gaba da dubawa za mu rage kaso mai yawa na adadin tambayoyin da muke amsawa don mu rinka samun damar yin karatu mai yawa sannan ya ce malam kuma hakan zai idan hakan ba zai yi ba to a ƙara mana lokacin karatu don kwaɗayin samun karatun da yawa wannan din zai yi insha Allah takarda ta gaba yace assalamu alaikum manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an taba tambayar shi me yasa yake azumin ranar Alhamis da ranar Monday sai ya ce saboda ranar aka haife ni to dan Allah malam shin wannan ba hujja bane akan maulidi ba ba hujja bane ba saboda shi wancan azumi ne shi kuma maulidi ba azumi bane ya za ka kafa hujja da abu kuma ka saba masa in ka kafa hujja da cewa annabi yana yin azumi to kai ma azumin ai ya kamata kai ba shi ne ba shi annabi ya yi azumi kai kuma ka ci kuma ka ce ka yi daidai da shi kuma shi annabi duk litinin yake kai ku sai shekara kake a watan rabiul awwal kaga kun bambanta in ma da maulidin ya wannan eh, hadisin ya zama hujja akan maulidi to da sai ya zama duk litinin ake maulidi amma ba sai sau ɗaya a shekara ba tunda shi annabi ai ba sai sau ɗaya a shekara yake yin azumin ba duk litinin yake yi da kuma duk alhamis da wannan ba hujja ba ce ba ko da hujja ce amma ba ta ai maulidi ba sai dai ai azumi godiya ga Allah bisa ga wannan babban ni'ima da Allah ya yi ta samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara malin lafiya malam mutum ne ya kai shekarun yin azumi sai ya rinka shan azumi da gangan sai yanzu ya farga ya gane cewa hakan kuskure ne malam taya mutum zai fara neman tuba zuwa ga Allah har Allah ya fi mashi to hanya ta farko shine ka yi tuba tare da nadama na abin da ka aikata a baya da niyyar ba za ka sake yi ba sannan kuma yanzu ka kama azumi na farilla din da gaske ka rinka yi da kyau kana kokarin kyautatawa kuma ka yawaita yin azumin muka na nafila insha Allah innal hasanat yuzhibna sayi'at tawawan ayyuka suna goge munana wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha idan kai mummunan aiki daga baya sai ka zo kai kyakkyawa bayan ka tuba to kyakkyawan insha Allah sai ya goge maka laifin mummuna tambaya na biyu ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara mana baki da malam mutum ne ke neman aikin soja sai aka zo wurin yin physical ma'ana mutum ya tuɓe tsirara haihuwar shi. malam ya hukuncin yin hakan yake a shari'a yin hakan asali haramun ne haramun ne wani ya ga tsaraicin wani ba tare da larura ba da kamata ya a ce shugabanninmu manyanmu musulmai su sa baki akan wannan su ce mu addininmu ya hana mu haka wannan shine asali domin inda kiristoci ake wa haka manyansu ba za su shiru ba in an taɓa wani abu na addininsu to manyansu za su sa baki kuma sai sun tsaya dole sun ga an gyara yanzu cikin abin da ake bani labari akwai maye su yin jarabawa ta health a makarantun health technologies da muke da su a faɗin Najeriya yanzu labarin da muke samu shugabar wannan ma'aikatar ko rijistara ko makamancin haka kirista ce da haka duk yadda za a yi ta nace sai an sa jarabawa a cikin watan azumin ramadana ba dan komai ba dan a samu damar da za a rinka kayar da 'ya'yan musulmi domin idan mutum yana cikin jin yunwa ba da cikakkiyar natsuwa da zai tsaya yi jarabawa ko ya karatun jarabawa saboda azumi to kuma manyan mu sun kasa su faɗaka su gane su sa baki a gyara ire-iren waɗannan abubuwa manyan mukama daga jama'atun nasarar islam ƙungiyar musulmi ta najeriya baki ɗaya wacce mai alfarma sarkin musulmi yake shugabanta su ne farkon wanda za su fara share hawayen musulmi dangane da ire-iren waɗannan matsalar in dai sun sani to sannan shugabannin shugabanninmu 'yan majalisunmu wanda suke wakiltar bangarorin mu musulmai ne 'ya'yan mu ne 'yan mu ne abin ya shafe mu ya shafe su irin wannan shi ya kamata a daki tebur a kansa a majalisa a yi faɗa har sai kaga ka kwato al'umar ka yancinta to haka nan kuma gwamnoninmu na yankin arewa da ƙungiyar gwamnoni su ma haƙƙinsu ne akan su kwato mana irin wannan haƙƙin da kuma yancin to amma a rashin sa'a yau gashi har shugaban ƙasa muke da shi ba ma shi muka fara ba mun yi shugabannin ƙasa da yawa musulmai amma ire-iren waɗannan abubuwan da yawa ba sa kai hankalinsu zuwa gare shi da haka ya kamata shugabanninmu masu albarka ku taimaka mana dan irin waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki zai taimake ku wannan hidima ce ga Allah hidima ce ga addinin Allah subhanahu wataala to da haka wannan shine abin da ya fara kamata ko ya wajaba akan musulmi tukunatsi kokarin su ga an canja wannan abu da ya ci karo da ka'ida ta addinin mu da kuma al'adar mu to idan hakan ba zai yi ba fa ko kuma in ba su yi ba fa to in ba su yi ba kuma ba za mu ce ba za mu shiga aikin soja ba in ya zama dole sai an yi dole sai mu shiga ababin larura ad-darura tubihu al idan baka da lafiya abin ya shafi sai ka tube tsirara a gaban likita ai kana tubewa amma a babu larura to sai mu ɗauki wannan shi ma ya zama kamar a babin larura kada wani ya ce tunda an ce aikin gwamnati aikin soja sai an aske gemu shi ba zai aske gemu ba zai bari haka da haka ya haƙura da sojan to sai a ɗauki arna su dama haka suke so in sun samu dama kuma sai su kashe mu ka cire gemun dan dai gemu naka kai kadai ka je ka wakilci al'umma ka tsare rayuwarta to haka nan idan an ce dole sai kayi tsirara tsiraicin in kai kai kadai zai cutar tare da cewa kai ma din ba ma so ya cutar da kai amma idan kai hakura ka sadaukar da naka al'umma da yawa za ta samu sa'ida domin yanzu ka sarayar da mutuncinka ka sarayar da rayuwarka dan ka ceto al'ummarka wannan kuma ba karamin jihadi bane ko shakka babu da haka idan ya zama dole sai an yi haka to sai a yi a babin larura kamar yadda mutum yakan ci mushe a halin larura dan ya kwaci ransa to wannan kuwa kwatar ran al'umman musulmi ne baki ɗayansu. su takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka wa malam da aljanna tare da mu mabiya baki ɗaya amin yace malam tambayoyi na su ne menene hukuncin wanda yana azumi amma baya sallah idan har kaga yayi sallah to ya shiga wata mummunar jarrabawa ce kuma tsananciyar jarrabawa ma'ana in Allah ya jarrabce shi da talauci sai ya dawo masallaci amma in ya samu kuɗi kuma sai ya guje to yin azumi babu sallah yunwa banza ce da kishiro wofi domin matukar mutum baya sallah ai kafuri ne to kuma kafuri zai yi azumi ba zai azumi ba manzo Allah ya ce al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar bambancin musulmi da arni sallah in musulmi ya bar sallah shi ma ya zama arni domin azumi da muke cewa muna yi ai arna ma suna yi sai dai in baka sani baka bibiye su suna azumi amma irin nasu to amma sallah ce ta gagare su to yanzu kaga tunda abar da ta gagare su kai ma ta gagare ka yanzu kai ma ka zama su Allah ya kiyaye yace kuma mu da muke tare da shi wani hanya za mu bi wajen nuna masa illar hakan ya ce sannan ya halatta mu kunna masa wani mp3 ko rediyo mu nuna masa illar hakan ko yaya eh ya halatta idan kun san in ku kuka masa wa'azi ba zai ji ba to sai ku nemo wa'azin wani malamin da zai iya saurara sai ku sa masa insha Allah sai ya zama kun samu lada shiriya ta biyo ta hannunku in Allah madaukakin sarki ya so shi da shari'a sai ku ga wannan wa'azin ya masa tasiri to sai dai kuma a ƙarshe yace malam idan hakan ya halatta to ayi ragargaza domin na je na faɗa masa to mu ba mu da lokacin ragargaza iya abin da muka faɗa shi kenan in yayi yi ji in bai ji ba ruwansa muna fatan Allah ya sa ya ji tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum dan Allah malam ina buƙatar bayani ko ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a bayan sallar farilla biyar mana sallolin farilla guda biyar tare da sahabbai ko ya dace mu ma mu yi wannan addu'ar shine a ce salati goma ga annabi bayan sallah bai da ya tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya addu'ar jam'i cewa qul huwallahu uku falaki da nasu uku li'ila bi uku annabi baya wannan ba a rawaito annabi yana wannan ba amma annabi yakan ɗaga hannu ya addu'a in buƙatar haka ta taso su kuma sahabbai suna cewa amin amin amin wannan ya tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai ba har sauran annabawa duk suna haka su daga hannu suna addu'a wanda suke gefen su kuma suna amin amin amin kamar yadda ya zo a cikin suratu yunus kissar annabi musa da dan uwansa haruna وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم موسى هنا الدعاء هارون هنا آمين واشدد على قلوبهم آمين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سي الله يتي قد أجيبت دعوتكما فاستقيما su biyu suka yi addu'ar domin ɗaya yana addu'a ɗaya yana amin sai Allah ya ce to duk mun amsa addu'ar ku ku kuma ku dage akan abin da kuke yi na da'awa da kira zuwa ga Allah mu kuma za mu ɗau mataki akan fir'auna wannan shine karshen tambayoyin mu a jiya idan ba a manta ba mun tike da karshen aya ta talatin da nawa ta talatin to da haka yau za mu tashi farkon aya ta talatin da faɗin Allah maɗaukakin sarki awalam yarau cikin wannan sura mai albarka suratul ahqaf me Allah ya ce yace ma aqaba ta'ala alal qissati sai ubangiji zai biyo baya yayi dauraya game da kissar da ta gabata kissar adawa da kuma kissar aljanu waɗanda suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala yace bi taqibin am ubangiji zai dauraya ga baki daya an gane ko yadhkuru kulla man la yujib da'i wanda a cikin ɗaurayar ubangiji zai ambaci dukkan wanda bai amsa wa mai kiran Allah ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yastami ila ila nasihatil ko kuma bai ɗauki nasiha da gargadin masu wa'azi ba la'allahu ya'qilu fa yu'min ubangiji zai tunatar da shi karo na biyu tayu in yana da rabo ya hankalta kuma daga baya zo ya imani fa kala sai Allah madaukakin sarki ya ce awalam yarau shin yanzu su ba su sani ne? malamai suka ce kalmar yarau daga ra'a ne ru'yan wanda kalmar ra'a yara ru'yan ana nufin gani an gane ko to shi kuma gani iri biyu ne akwai gani na ido an gane ko shine ar-ra'yu ko an-nazaru al-hissi gani na zahiri akwai kuma ru'yal qalb ko nazaru alqalbi gani na zuciya ido yana gani zuciya ma tana gani an gane ko gani na zuciya ana fassara shi da ilimi domin shi gani na zuciya ba shine ta ga abu ba a'a shine ta fahimce shi ta hankalce shi ta san shi an gane ko amma shi gani na ido shine ya ga yadda abin yake in babba ne ya ga girmansa in karami ne ya ga kankantarsa in matsakaici ne ya gan shi in launinsa kala kaza ido shi zai tantance maka haka to kaga kenan ido yana gani zuciya ma tana gani to Allah subhanahu wataala in yana magana da mutane yace ce su yi gani to ba yana nufin gani na ido ba gani na zuciya shi yasa Allah subhanahu wataala yake fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba makantar ido muke aibantawa mutane ba sai dai makantar zuciya ma'ana jahilci da rashin fahimta wannan shine abin aibatawa dan mutum ya zama makaho idan sa baya gani ba za ka yi masa wani gori ko ka aibata masa ba domin ba yin kansa bane ba amma mutumin da ya kasa fahimtar abu da zuciyarsa ya kasa imani to wannan shine abin a aibata masa a goranta masa zuciyarsa ba ta aiki baya fahimta baya ganewa baya hankaltar al'amura to sai malamai suka ce ta yadda za ka gane idan an ce gani a Qur'ani wanne ake nufi na ido ko na zuci suka ce idan an yi amfani da kalmar ra'a ko yara suka ce to gabanta idan na ta zo ko an to ba gani na ido ake nufi ba gani na zuciya ake nufi A nan kaga ubangiji ya awalam yarau anna Allah kaga anan in zaka fasara ba zaka ce ba shin ba su ga cewa Allah ba to ya za ka ga Allah ai Allah ba a ganin sa da ido abin nufi shin ba su san cewa Allah ba to shi ko Allah ana iya sanin sa ta hanyar ayoyinsa idan an fahimce su da zuciya an fahimce su an hankalce su kamar yadda Allah subhanahu wataala ne yace a cikin ayat suratul mujadila alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati Allah madaukakin sarki ce alam tara shin baka sani bane ba za ka ce shin baka gani bane a'a shin baka sani bane domin gani anan ana nufin gani na zuciya wanda shine ilimi shin baka sani bane annallaha cewa Allah kun ga shi ma ga annadin ta zo ko ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ya san duk abin da ke cikin samai da kasa to kaga shi magana ta ilimi ce domin ga ilimin ya'lamu ma yakunu min najwa thalathatin babu waɗansu da za su keɓance suna ganawa su uku illa huwa rabi'uhum face Allah ne na hudunsu amma da iliminsa ba da zacinsa ba wala khamsatin ko mutum biyar su keɓance suna ganewa illa huwa sadisuhum face Allah ne na shidansu da iliminsa da kuma kulawarsa da kuma kudurarsa amma ba da zacinsa ba wala adana min zalika kai ko kasa da haka ta fuskar adadi ko mutum biyu ne suka kebance suna ganawa to Allah ne na ukun su da iliminsa da ikonsa subhanahu ta'ala. wala aksara kai ko sama da haka ta fuskar adadi in mutum tara ne Allah ne na goma in goma ne shine na sha ɗaya da haka da haka ubangiji subhanahu wataala yake kuma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama abinda zai tabbatar maka da haka in an je lahira Allah zai ba su labari na duk abin da suka tattauna dan ya nuna musu yana tare da su da ilimin sa ya sani inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne da dukkan komai malamai suka ce wannan ayar tana nuna ubangiji yana tare da kowa da komai amma da ilimin sa ba da zatin sa ba suka ce domin idan ka kalli ayar na farko farko ta fara magana da alamtara wanda alamtara mun faɗi ka'ida duk inda ta zo in ba gabanta anna ko an ta zo ana nufin ilimi to sannan a tsakiya ta yi magana a kan ilimin ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi sannan a ƙarshe ma ta ƙare da ilimi inna Allah bi kulli shay'in alim kaga kenan ma'iya ce ilmiya ba ma'iya ce zatiya domin waɗansu sukan fassara wannan ayar sai su ce ai Allah yana ko'ina Allah yana tare da kowa to in ka ce Allah yana ko'ina yana tare da kowa mutum biyu shine na ukun su mutum uku shine na hudun su biyar goma ɗari to ya zama ba ɗaya ba kenan domin ba yadda za a yi ubangiji yana tare da mu a nan da zaki kuma yana tare da wasu a can da zaki yana tare da wasu a can da zaki kuma ka ce ɗaya ne ai ba zai yi ba ka koma lissafi irin na kiristoci su ce uku kuma ɗaya aka ga wannan barin lissafi ne wani kwakwalwa ce ko wace kalkuleta ce za ta buga wannan lissafin na baragada da shirme uku ta zama ɗaya ta yadda za a yi uku ta zama ɗaya to da haka babu cin karo tsakanin wannan ayat da take nuna Allah yana tare da kowa da kuma ayoyin da suke nuna cewa Allah ɗaya ne kul huwallahu ahad an gane ko domin ayoyin da suka ce Allah ɗaya ne suna nufin a ubangiji ɗaya ne amma ayoyin da suka nuna Allah yana tare da bayinka ana nufin tarayya ta ilimi inna Allah bi kulli shay'in alim to da haka wannan shine to kun ga a wannan waje mun samu wannan ka'ida ta alam tara bayan ta anna ta zo to haka nan ma ana awalam yarau anna Allah shin yanzu ba su sani bane cewa Allah an gane ko awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard shin yanzu ba su san cewa Allah da ya halicci samai kuma ya halicci ƙasa ba shi yasa nan malai ya fassara da ya alamu alam ya alamu ay munkirul ba'd abin nufi su waɗanda suke musu dangane da batun tashin alkiyama shin ba su sani ba ne malai ce li anna inkarahu inkarun lima qablahu min kalamil munzirina domin musun tashin alkiyama kamar musu ne na duk maganar da masu wa'azi da annabawa suka zo da ita duniya duk wani annabi ya tabbatar da cewa alkiyama za ta tashi duk wani mai wa'azi cikin wa'azinsa akwai batun tashin alkiyama to yau rana tsaka ka zo ka ce kai baka yadda da batun tashin alkiyama ba kamar ka ce ban yarda da dukkan annabawa bane ban yarda da dukkan masu wa'azi bane to su mutanen maka yana daga cikin miyagun akidun su rashin yarda da tashin alkiyama shine Allah ya ce za'amal ladina kafaru allan yub'ath وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ويستنبئونك أحق هو haka matsalar mutanen makka na daga ciki musun tashin alkiyama ba su yadda da za a tashi alkiyama ba Allah ya ce za'ama allazina kafaru allan yub'asu kafirai sun riya cewa ba za a tashe su ba kulka ce da su wa rabbi na rantse da ubangiji na latub'asunna zai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum kuma wallahi za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a duniyar nan wa zalika ala allahi yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ya tashe ku gaba ɗaya kuma ya baku labari dangane da ayyukan ku wannan abu ne mai sauki idan zuciyarka tana nuna maka yawan mutanen duniya kamar sun gagari Allah sun wa Allah yawa wannan a ka ne na dan adam abin da ya kamata kwakwalwarka ta gaya maka ya aka ya kawo mu duniyar tun da ya kawo mu duniyar tafi da mu ba zai gagare shi ba kuma ai ba bai ɗaya ya kawo mu ba da ɗaiɗai ya kawo mu wani su biyu suka zo wani shi kaɗai ya zo wasu ‘yan uku ne to yadda ya kawo mu kuma ya biya rinka ɗauke mu a hankali a hankali wasu su zo tare amma ɗaya ya tafi ya bar ɗaya daga baya ɗayan ya tafi wasu su zo tare kuma su tafi tare wani ya riga ka zuwa ka riga shi komawa wani ka riga shi zuwa ka riga shi komawa Allah duk da ya wannan tsarin dan kuma ya dawo da mu ɗaya bayan ɗaya ya bi mu ya mana tambayoyi ɗaya bayan ɗaya wannan abu ne mai sauki a wajensa yadda kawo mu bai masa wahala ba mai da mu ba zai masa wahala ba yadda kawo mu bai masa wahala ba mai da mu ɗaya bayan ɗaya tare da yi mana tambaya ba zai masa wahala ba shi yasa Allah ya ce ka ce da su na rantse da ubangiji na za a tashe ku kuma za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata kuma yin hakan a wajen Allah abu ne mai sauki a wata ayar Allah ya ce wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a kafare sun ce alkiyama ba za ta zo ba kul ka ce da su wa rabbi na rantse da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi alkiyama sai ta zo saboda ubangijin da yake in gaya muku alimul gaibi shine masanin gaibi la ya ya'zubu anhu mithqala dharra ba wani abu da yake saki ce masa daidai da bayar komayya da haka ba wani halitta da Allah bai san inda kayansa take ba ba wani bawa da da Allah bai san da shi ba ubangiji ya san kayansa ya san adadin bayansa kuma ya kidanye su yana da lissafin su yanzu ba wata halitta da take kai kawo a duniya wacce Allah bai da rakkatinta adadin tumakan duniya ya sani adadin awakan duniya ya sani adadin kiyasai, adadin tururuwa adadin kifi a ruwa adadin tsuntsu a sama adadin mutane a tudu laqad ahsahum wa addahum adda ubangiji ya kidanye bayinsa kuma ya lissafe kayansa yana sane da abinsa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful kabir ku sani wanda ya halitta yana sane da halittarsa domin shi mai zurfin sani ne kuma gwani ne ta fuskar ilimi subhanahu wataala a wata ayar Allah ya ce wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa kafirai suna tambayar kawai shin wannan kwabatin na tashin alkiyama da gaske ne Ulka ce da su i eh wannan i din i dai ta mu ta Hausa i wa rabbi ce da su eh ka rantse da ubangiji innahu lahaqqun batun tashin alkiyama gaskiya ne wa ma antum bimu'jizin ba ku isa ku gagara Allah ba to kaga wannan magana ta musun tashin alkiyama wacce mutanen makka suka damu da ita daidai take da ƙaryata annabawa duka daidai take da ƙaryata masu wa'azi duka shi yasa bayan Allah ya gama magana akan masu wa'azi sai ya dawo kan magana tashin alkiyama yanzu har yanzu bayan an gaya muku masu wa'azi sun yi wa'azi annabawa sun yi gargaɗi har yanzu kuna nan akan bakakku na baku yarda da za a tashi alkiyama ba to in ba ku yadda ba bari mu sake buga muku wani misali da wasu hujjojin kila su sa yi aiki a kan ku shine Allah ya ce awalam yarau shin yanzu ba su sani bane anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda cewa Allah da ya halicci sammai da ƙasa walam ya aya bi khalqihinna kuma bai gaji ba a yayin da ya halicce su domin halittar Allah a sama bata gajiyar da Allah ba halittar ƙasa bata gajiyar da Allah ba domin shi Allah babu abin da ke gajiyar da shi subhanahu wataala shi yasa wata ayar yake wa laqad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lugub mun halicci sammai da kasai da duk abin da ke cikin su cikin kwanaki guda shida Allah madaukakin sarki ce ba mu gaji ba abin nufi shi Allah baya gajiya kuma babu abin da ke gagararsa idan tunanin kafirai da yasa suke musun tashin alkiyama gani suke kamar aiki ne tukuru gani suke abu ne wanda in an yi shi za a gaji to su sani shi Allah baya gajiya subhanahu wataala kuma al'amarin tashin alkiyama a wajen Allah abu ne mai sauki bai wuce kiftawar ido ba an yi an gama a wajensa wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab al'amarin tashin alkiyama a wajen Allah bai wuce kiftawar ido ba kai ma kasa da haka to da haka batun tashin alkiyama na daga cikin hujjojin da suke tabbatar da yiwuwarsa ikon Allah ta yadda babu abin da ke gajiyar da shi kuma babu abin da ke gagararsa da haka Allah subhanahu wataala zai aiwatar da tashin alkiyama ya tara bayi ya musu hisabi ya ba kowa sakamako na alheri ko kishiyar haka da haka awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda mala yace ai anna Allah alladhi khalaqa samawati wal arda lam ya'jiz anhu ai hakika Allah da ya halicci sammai da kasai ba ne gajiyawa bane dangane da sha'anin tashin alkiyama kalmar ya'ya daga ayya ya'ya ayan ko ayyan a larabci bi ma'ana ajiza ya ajizu ajazan wani mawakin larabawa ce ayyubi amrihimu kama ayyad bi baydati hal hamama ayyubi ma'ana ajizu to walam ya'ya bi ma'ana walam ya'jaz ubangiji baya gajiyawa subhanahu wata'ala biqadirin ala an yuhyil mauta ubangiji mai cikakken iko ne ne rayar da matattu lafazin biqadirin malamai suka ce asalin zancen akwai istifhami tare da adatun nafi istifhami tare da adatun nabi shine a da kuma laisa asalin yadda zancen yake ai alaysa Allahu biqadirin ala an yuhyil mauta suka ce wannan shine abin kaddarawa anan abin da zai tabbatar maka da haka suka ce domin ga amsar a gaba bala innahu ala kulli shay'in qadir wanda ka'idar istifhami mai dauke da nafiyu amsarsa takan kasance ne da bala alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya mauta bala alaysa Allah bi ahkamil hakimin jawabin bala to kaga kalmar alaysa in zo jawabin ta yakan kasance ne da bala domin dukkanin istifhamin da aka kulla shi da nafi to larabawa sukan amsa jawabin sa ne da bala da haka malamai suka ce takdirin zancen alaysa Allahu biqadirin ala an yuhyil mauta malai ce khabaru anna wannan kalmar biqadir jar wal majrur fi mahalli rabbin shine khabaru anna wacce ta gabata awalam yarau anna Allah malai ce wazidatul ba an kara ba'u fihi a ciki li'anna al kalama fi quwwati alaysa biqadir an ƙara ba'un saboda zancen ƙarfinsa da ma'anarsa kamar ta alaisallahu Allahu bi qadirin ne to dukkan in an samu irin haka akan ƙara ba'un li ma'ana da haka ubangiji dai mai cikakken iko ne ala an yi huyal mauta bisa ga rayar da matattu bala zancen haka yake ai huwa qadirun ala ihya'il mauta lalle Allah mai cikakken iko ne bisa ga rayar da matattu innahu ala kulli shay'in qadir domin shi Allah mai cikakken iko ne a bisa dukkan komai sai Allah ya mai ubangiji ya ce wa yau mai yuradul ladina kafaru alan nari tana musu ranar da za a bujiro da kafirai gaban wuta in ba ku manta ba a lokacin da muke fassara makamanciyar wannan ayar a baya wa yau mai yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhahabtum tayyibatikum fi hayatikum kuma duniya? mun yi bayani dangane da ma'anar ardu wanda waɗansu malamai suka ce ardu shine bujuro da abu a bayyanar da shi a fito da shi fili dan a gane kuma dan a gan shi to da haka Allah zai sa a bujuro da kafirai a gaban wuta a fili su ganta ta gansu an gane ko dan haka shine ma'anar wa yawma yu'radu alladhina kafaru waɗansu malaman suka ce a'a al-ardu huwa at-taqrib ardu shine kusanto da abu dab dab da haka za a kusanto da kafirai zuwa ga wuta kamar yadda za a kusantar da muminai zuwa ga aljanna wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id wa idhal jannatu uzlifat mun yi wannan bayanin duka a baya waɗansu malaman suka ce a'a asalin zancen an yi kalbin sa wa yawma yu'radu allazina kafaru alan nari asali ita wutar ita za a bujiro da ita ba wai su kafiran ne za a bujiro da su ba wanda cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai Abdullahi dan Abbas ya kafa hujja da faɗin Allah wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda ita wutar jahannama ce za a yi ta ba wai su mutane ne za a yi ardun su zuwa gare ta ba to dai kowanne daga cikin waɗannan maganganu guda uku in ka fasara ayat da shi kayi daidai domin akwai hujja mai ƙarfi da malamai suka dogara akai wajen fasara ayat da shi ita wa yawma yu'radu alladhina kafaru anan ita ce dai irin ta a can ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق duk kusan ma'ana iri ɗaya ce domin su yakin ayoyin ma iri ɗaya ne kuma kamar yadda muka faɗa kalmar yauma zai iya zamowa zarf ne ma'ana kalma ce da take nuna lokaci kamar Allah ya ne mana bayanin tayar da matattu da zai yi a wace rana ce shine yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari kamar mai tambaya ya tambaya da aka ce alaysa Allahu biqadirin ألم ير... أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ala على أن يحيي الموتى شن بس san Allah da ya halicci sammai da kasai bai gaji ba wajen halittar su yana da ikon raye da matatu kamar mai tambaya ce to yaushe za a yi haka sai Allah ya ce yawma yu'radu alladhina kafaru ala an ranar da za a bujiro da kafirai gaban wuta to a wannan ranar ne kuma za a tashi dukkan halittu baki daya wannan zai iya ɗaukan ma'anar haka in mun ɗauka yauma ta zama zarfu zaman amma idan mun ɗauka ma maf'ulun bihi ne li fi'lin muqaddarin mahzufin taqdiruhu wa dhkur yauma yuqradu alladhina kafaru 'ala na zai iya ɗauka ma din maf'ulun bihi ne ma'ana jumla ce wacce aiki ya fada a kanta to ina aikin aikin an shafe shi taqdirin udhkur tuna musu to me za a tuna musu yauma yuqradu alladhina kafaru 'ala an ranar da Allah madaukakin sarki zai bujiro da kafirai a gaban wuta idan an yi hakan sai Allah ya ce da kafirai alaysa hadha bil haqi shin wannan abin da muke gaya muku din yanzu ba gaskiya bane da kun ce ba za a tashi alkiyama ba da kun ce babu wata babu wata wutar jahannama ƙarya ake muku to in Allah ya tashi kafirai ga su ga wutar jahannama sai ce da su alaysa hadha bil haqi shin yanzu tashin alkiyama ba gaskiya bane wutar ba gaskiya bace ba kamar yadda aya ta ce Allah madaukakin sarki zai ce hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun wannan ita ce wutar da da kuke karyatawa in an gaya muku ita hadhihi jahannamu allati yukazzibu bihal mujrimun wannan ita ce wutar jahannama da kafirai suke musunta suke musunta musun faruwarta ko a wanzuwarta a wata ayar Allah madaukakin sarki zai ce da ita zai ce da su a fasihirun hadha am antum la tusirun shin yanzu wannan wutar jahannaman ƙarya aka yi muku gashi yanzu kun ganta ko ku ku ne dai ba ku gani islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun a wata ayar yace wa ra'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa kafirai za su ga wuta kiri da muzu kuma su tabbatar sai sun shige ta babu makawa to da haka wannan duk yana daga cikin hujjoji da Allah subhanahu wataala yake jan hankalin kafirai zuwa gare su domin su yarda da cewa lallai akwai tashin alkiyama ما lazina kafaru wa كفروا ولم يؤمنوا بقول المنظرين lahu za a bujiro da kafirai waɗanda ba su yi imani da maganar masu wa'azi da gargaɗi ba a gare su a duniya halan nari gaban wuta ai bi an yu'azzabu biha ta yadda za a yi musu azaba da ita yuqalu lahum kuma ake cewa da su alaysa hadha bil haqqi shin yanzu wannan wutar da wannan azabar da kuke ɗanɗana tata ba gaskiya bane kalu sai kaji sun ce bala lallai ko gaskiya ne wa rabbina har su kara da rantsewa mun rantse da ubangijinmu. wannan ya tabbatar da cewa hatta kafirai sun san in za a rantse da wa ake rantsewa Allah ba a rantsewa da wani Allah manzo Allah yace ya ayyuhan nasu man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut ya ku mutane duk wanda zai rantsuwa daga cikin ku ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru larabawa sun kasance kafin zuwan musulunci suna rantsewa da iyayensu sayyidina umar dan khattab ce wata rana muna tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rantsuwa ta kama ni sai na ce wa abi na rantse da babana to shine sai manzo Allah ya ce ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut ya ku mutane duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru domin rantsuwa ibada ce ibada kuma haƙƙi ne na Allah annabawa zababbun bayi ne fiyayyu wanda Allah bai yi kamar su ba amma ba a rantsewa da su mala'iku ibadun ne mukramuna amma ba a rantsewa da su to ka duk wanda bai kai su ba shi ma ba za a rantse da shi ba da haka duk darajar mai daraja bai kai annabi ba in ba annabi bane ba shi da haka ba a rantsewa da shi amma zaka samu da yawa daga cikin mutane suna rantsa rantsi da wani Allah wani ya rantsi da babansa wani ya rantsi da sarkin musulmi wani ya rantsi da kabarin shehu wani ya rantsi da rawanin shehu wannan dukkaninsa kuskure ne haramun ne a musulunci rantsuwa da wani in ba Allah ba subhanahu wataala to amma akan rantsi da sifofin Allah akan rantsi da alqur'ani domin alqur'ani zancen Allah ne zancensa kuma sifarsa ce in ka ce alqur'an kai daidai domin daidai ka ce da wa ilmun lahi wa qudratun lahi wa hayatin lahi na rantse da kudurar Allah na rantse da iradar Allah na rantse da rayuwar Allah na rantse da zatin Allah wannan duk abu ɗaya ka rantse da shi shine dai Allah subhanahu wataala amma duk wani abu da ba haka ba to wannan kuma kuskure ne hatta aradu da mutane suke rantsewa da ita wannan kuskure ne domin aradu ba Allah bane ba aradu ko dai mu ɗauka mala'ika ne wanda ake kira da suna ra'adu ko kuma mu ɗauka ita sautin tsawar ce aradu to ko ma dai wanne muka ɗauka cikin maganganun malamai guda biyu bai halatta a rantse da aradu ba amma za ji mutane a wani lokaci suna cewa aradu kan tannatsa kaga wannan duk rantsuwa ce ta jahiliya ba rantsuwa ce ta addinin musulunci ba kafirai su kansu sun san rantsuwa da Allah shine daidai ga su a cikin wuta amma da Allah suke rantsewa qalu bala wa rabbina za su rantse su ce haka ne mun rantse da ubangijinmu to amma sai dai rantsuwa ce akan karya. an gane ko rantsuwa ce akan ƙarya da haka ba za ta yi musu amfani ba domin inda da gaske sun san hakan ne to da sun yi aiki da shi tun a duniya amma sanin nasu na ƙarya ne da haka rantsuwa cewa sun sani ƙarya ce shi yasa Allah madaukakin sarki ba zai saurara musu ba dan sun yi wannan rantsuwa domin rantsuwa ce ta ƙarya qala sai a ce da su fa zuqul azaba to ku ci gaba da dandanar azaba bima kuntum takfuruna sakamakon kafircin da kuka yi a duniya ai bi kufrikum sakamakon kafircin ku nan ba as-sababiyya ce ai bi sababi kufrikum kafircin ku shi ya ja muku shiga cikin halin kakanikai da kuma fuskantar azaba a yau gobe a yau ranar alkiyama mali yace ai bi kufrikum fi istimali dhawqi tahakkumin lahu mali yace ai bi kufrikum sakamakon kafircin ku sai yace fi istimali dhawqi wajen biyewa son zuciya sai yace kuma tahakkumin lahum za a faɗi hakan ne dan a gwaba musu magana a dada cusa musu haushi haushi sai Allah yake ne فاصبر كما صبر العزم لهم yace thumma ta ta'ala surata sai ubangiji madaukakin sarki ya cike surar bimashtamala ala jami'i durusiha da abin da ya kunshi dukkan darussanta fa qala sai ubangiji madaukakin sarki yace fasbir kai hakuri ya muhammad ya kai fiyayyen annabawa limamin manzanni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala azaman tundirhu bisa ga cutarwar waɗanda kake yi wa gargaɗi domin ba za su zara ma ido ba ba za su kyale ka ba sai sun yi ta kokarin su ga sun cutar da kai sai sun yi ta ƙoƙarin su ga sun ga bayan ka to kai hakuri da haka kama sabara ulul azmi minar rusuli kamar yadda ma'abuta girma da himma da ƙoƙari cikin manzanni suka yi hakuri mala ce ulul azmi sune zawis sabati was sabr ma'abuta tabbatuwa da kuma haƙuri ala shada'id bisa ga tsanance tsanance fil inzari a lokacin gargadi min rusuli daga cikin manzanni qablaka waɗanda aka turo su kafin ka malai ce fatakunu za azmin abin nufi dai Allah yana umarta manzo Allah da ya zamo mai azma kuma daman shine shugaban masu azama din wa min kalmar min da aka ce minar rusuli lil bayani wasu malamai suka ce min ce ma'anarta bayani ma'ana ba tana nufin wani bangare na manzanni ke da wannan ba a'a dukkan su ma suna da shi domin kalmar min tana zuwa ba da ma'anar keɓance abu ba kamar yadda Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul ai min jami'ir rusul min takan zo da ma'anar jami'u shay'i kamar yadda Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika Allah ya ce wa man yuti illaha duk wanda yayi Allah da'a war rasul yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika irin waɗannan ma'al ladina an'ama Allahu alaihim alahira za su kasance tare da wanda Allah ya musu ni'ima sai ce minan nabiyyin ba ana nufin min ba'din nabiyina ba min jami'in nabiyyin domin ba wani annabi da Allah bai masa ni'ima ba to da haka min tana zuwa da ire-iren wannan ma'anar anan ma mala yace ita ce wacce take nuna duka ba tana nufin wani sashi ba domin akwai min at akwai kuma min al to sai dai wannan magana da malam ya faɗa a nan Allah ya ji kansa da rahama ba haka take ba domin ulul azmi minar rusuli masu himma da ƙoƙari da azma cikin manzanni ba dukan manzanni bane akwai wasu daban ban da wasu Qur'ani ya nuna wasu daga cikin manzanni ba su kai a kira su da ulul azmi ba ɗaya daga cikin su annabi Adam alaihi salam domin Allah cikin ayat suratul Taha yace wa laqad ahidna ila adama Allah ya ce hakika mun yi umarni ga annabi Adamu cewa kada ya ci bishiya amma fa nasiya sai ya manta wa lam najid lahu azma ba mu same shi da azma ba kaga baya cikin ulul azmi na rusul qur'ani ne ya kore masa to sannan anan Allah ya ce manzo Allah yayi koyi da manzanni masu azma amma a wata ayar kuma Allah ya ce kada annabi yayi koyi da annabi Yunus wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti Allah ya ce ka yi haƙuri amma kada ka kasance kamar sahibul hud sahibul hud shine Yunus ibn Matta to sai malamai suka ce waɗannan ayoyin guda biyu sun nuna Adamu baya cikin ulul azmi domin Allah ya ce walam najid lahu azma Yunus baya cikin ulul azmi domin shi annabi an ce kada ya koyi da shi amma su ka ulul azmin na gaske sai Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi na rusul to kenan su waye ulul azmi na rusul zance mafi inganci a wajen malaman tafsiri suka ce ulul azmi na rusul sune manzanni guda hudu manzan Allah din kansa shine na biyar ɗinsu annabi nuhu yana ciki ibrahim yana ciki musa yana ciki isa yana ciki ubangiji madaukakin sarki ya ce shar'a lakum min ad-din أخذنا من النبيين waɗannan ayoyi duk suna nuna mana su waye ulul azmi za ku ga an ambaci waɗancan manzanni guda hudu manzo Allah shine cikon na biyar su lokaci ya cin mana kuma muna da baki da haka dole za mu jinkirta sauran tafsirin wannan aya ta ƙarshe sai Allah ya kai mu gobe kamar yadda kuke kallo mai girma DG Malam Umar Faruk Abdullahi ya kawo mana ziyara a wannan majalisi mai albarka da shi da 'yan tawagarsa muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi bisa ga wannan ziyara da suka yi mana ziyara ta karanci ziyara ta ƴan uwantaka ziyara ta sanya albarka da haka ba tare da bata lokaci ba za mu ba shi minti biyar dan mai girma DJ ya gaisa da al'umma ya musu fatan alkhairi kai don samun ci gaba kuma mun alkawari da muka rufe symposium cewa in Allah ya yarda za mu bi wuraren tafsiri don karfafa malamai da suke aiki mai musu godiya da nuna cewa gwamnati jihar Niger tana sane da aikin alheri da suke karatun alkur'ani babu abin da ya kai shi amfani don shi ke raya al'umma da shi kuma ƙasa ke samun zama lafiya duk ƙasar da ba a karatu alkur'ani ƙasar na wata tsaya ce ba su zauna lafiya saboda haka malamai muna muku godiya allah ya saka da alkhairi daga cikin abinda muka yi tafiya da shi a tsarafanmu muna neman malamai da suke tafsiri su taimaka ma kasar najeriya su kira matasa samari da sunan allah a guji shan kayan maye statistic ta nuna a zamanmu da ndla kashi 90 bisa ɗari na wanda suke shan kwayoyi musulmi ne wannan abin takaici ne don haka abin ya damu gwamnatin ƙasar nan matuka niger state tana ciki don haka malam muna noma alfarma a taimaka mana a kira ga matasa su haƙuri duk damuwar da ke kai shaye-shaye su koma ma Allah Allah shi ne mai maganin matsala shi zai yaye matsala Allah ka yaye mana sannan kuma malamai na san kuna yi kuma a ƙara jan hankalin 'yan Najeriya Kasan nan na bukatar addu'a a taimaki najeriya musamman waɗanda suke jagorori ba su iyawa sai allah ya sa musu hannu daga kan shugaban ƙasa zuwa ga ministoci zuwa ga ɗan majalisa zuwa ga gwamnan jihohi da masu kyan da marasa kyan addu'a yana gyara ko ba da kyau akwai buƙatar a ja hankalin mutane su kama musu addu'a na shirya da kuma jagoranci wannan sai kun taimaka mana sannan bayani na na ƙarshe mu kanmu muna buƙatar taimaka ma juna gwamnati za ta yi amma duk taimakon da gwamnati za ta bayar ba zai wadatar da al'umma ba amma sai in muka koma muka taimaki juna kamar yadda Allah ya tsira da manzon Allah da sahabbansa Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم to idan muka kama mai juna mai shinkafa mudu goma ya duba makwabcin marasa shi ya ba shi mudu shi ma mai mudu biyu ko da rabin mudu ne ba ba to in aka yi haka abin zai sassa kasa kasa sannan na karshe 'yan kasuwa su taimaka ma al'umma duk wannan yana cikin sakon gwamnati da muke so malamai muna roƙon alfarmar malam yadda Allah yake tara mutane a nan a sanya wannan cikin sakonni da fata wahalar da kuke yi na hidima da al'umma fadda za kuma lafiyar da zai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh